ba mu sa matan mu a ciki ba na gane to ka dubi Allah ka dubi annabi eh cikin dare billahi lazi kuna damuna kai da iyalinka kamar ya muna ka. wallahi kuna damuna ku dinga yi kasa kasa ban gane mu yi kasa kasa ba to ihun ku kuna hana ni bacci to kai ba sai kai ma kai naka ba a'a kai ma kai naka mana a'a mu ma ka ne an gaya ma ya za in biya kuɗin haya ka biya kuɗin haya ka ce ban yadda na ga dama da na nuna min hannu na nuna ka kai na latace ma hanci kai ihu yanzu mun ka fara ihu sai na tattake ma na koma baya in sheko da gudu in tune ta kai wani kahirin ihun da sai kila ka tashi ka sheka dan ban sako ma kare dakin ba Allah ya tsine mu ka sako zaki in ka iya ka faga can da Allah mace nan take ma mugun duka ni zaka zo ka ce aka dinga dangwa ina ruwan ka in ta min duka ni dai na san inda nake namiji ka faga can da Allah eh na san inda nake namiji kai kana nan mata maza dan iska ba ka da ko ba ka da sidi ba ka da sadana ina ka hito talauci ina za kana iskanci naji amma dai ba a taba biyon da bulala ba ko eh, eh, ba a taba eh, biyon da bulala ba naji naji na iyu eh na damuna da da in an kiyawa wallahi in ta koma kare kai wallahi wallahi sai in ware kai wayo kashin kware ma zan kiɗa ma wallah kai fa ka gode ma Allah yau juma'a ban faɗa na rantse da girman Allah ina ebin ka bashi zuwa ran ran litinin litinin eh. tushen aiki kenan kanan ba da ba a faɗa kenan kai matsoracin banza ga ka kanan matsoraci huhu lahu gafara nan <laughs> Kai ne wulawu Gambun kofa kawai. Kai ne kofa Kai ne gambu. Kai ne kofa naji. Gara kullum wando ga ka faɗa. Allah dai kai Allah shi wadaran ka wallahi ka ji takaicin ɗakin duniya. Naji. Eh. Mahaukacin banza. Kullum da kanin ƙaninka. Najiya, ai ni na kane nana, kai kuma kasa nawanka. No. <laughs> Eh. Maji gaba. Eh, to ni kuma ni kuma mina na. Maji gaba. Ɗan iska. Sai ka ce wanda zai hira. Eh. Allah ga hara ma. na da Wallahi ban bari. Gafara Na rantsi da Allah ban bari. To ga ma dan kware min kohon nan. Sai na yi wata haniniya in wuce. Sai ihu. Do ina ruwan ka Reno wayo. Alade. Alade. Raƙumi. Raƙumi. da na aike ka ina da ina ka tsaya. Ki haƙuri. Ya haƙuri. Ba ka da aiki kullum sai dai ka ce in yi haƙuri. Lai. ya haƙuri. Ba dama in baka lokaci in ce ka yi ka kamun abu sai ka je ka tsaya kana wasa. Wasu da aka ce an ganka akan layi kai da ita kuna tsaye. Kawon maman mace. Kawon mace kuke damawa. ta zo ta kawo hannu amma wani tafa ta je haka kuri na ɗan yi haka na ba su ya haƙuri. Abdullahi mu mace ce ina tambayar ka. Wallahi ƙawon mawan mu ce wallahi. Wata ana ne. Wallahi ke dai barkawa ta mazajen nan namu gaba ɗaya in ba da haka ba. Wasu na kuka. Audari ya yi da wata. Kai. Ya haƙuri. kake gani ko da ni za su dinga mu wallahi in na fita yi mun shiru to yi mun shiru kuma har in shiga daki in fito in ka tashi a gurin nan sai jikinka ya gaya ma da kai ba ka jin magana ka ya ni tun tazi ina neman ka sai ka daga yin ya ni ke ji ko mhm. za mu haɗu ni da kai kai kuma mu ya biki munafiki ka tashi in leko ka ko uba ya ka sani da ya tsira Allah na kama ka ya tsira Allah ya kuka switch ki ga da ya Allah da shi ga nan zo ka dawo ka to buta nan in dai ba munafurci ya kasa ba buta nan ka wuce kauce me fara na ga duka kana gaya wa wani kada gaya wa wani ba ki tafiya sai na cire ma rabin mushirwa me kake a zo tsaya wani kala Allah Allah munafiki haske tashin ka isa don ne biyar da ko shi gari ba shi magana ba munafiki ba wani bayi da za su je munafikai za ku dawo na ya kako ba ku na ya tsi da Allah ya gaba ba ku ko kuma kada za ka tsaya kana yi da su to ya hakuri in shiga in fita in zo in ganka ba baka nan gurin za ka gane kuskuren ka sai na buga maka wannan ita awa na fa uku a tsugulla ba da Allah ya tausaya ni ne ga awon ka nan wata mu ga yawa ka Allah ki zo ki wanke mu na tafi tsohon munafiki ina ka ga matar a gidan munafiki ina ka ga matar a gidan san munafiki fa wasu dai maza ne wasu kuma maza suka ga lai nervo ya ake ciki ya kake kuka labi ne Ba ya banke mai binna ne yare ya ce. Ya ya mai ba. Eh, kashe miki ɗeran da ok to shi ke na zai mamu don ɗera za a ba tuku Allah ya tsire yau switch ki yi ina magana kan a tsira wannan abu wallahi ya shiga sheri ba ya shiga da Allah ya shiga sheri ka fita ka bani guri ne ba ya shiga ɗaki wallahi ba zai shiga ba dama ba ki ba tsamo mutum ki ba kai kuma uban kana da girma Allah kin da na ƙara ba ku kashe za ka yi ne rashin kunya ko ba kin ka iya rashin kunya ko ina faɗa kana faɗa saboda ka gani da wani? Allah ta wannan fata. <laughs> Zagi na kake? Ba zagin ke nake ba kuma kin san dai ba karatu nake ba. Ku ka koma ranar nan da na baka. Eh? In ba ka ba yau abinci a gidan nan sai ka je ka ci a makota. Na ji ba ci abincin ba ke ma in dai yayi asin ba zan ba ci abincin ba yayi asin kuma a kashe. Ni nake da ne ba? Ya eh? eh Ni nake da ne ko? A abincin dare? <laughs>